Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro asalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Alhamis 28 ga watan Yulin 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga Maryam da kanin labarai. Wani jami'in Ukraine ya faɗi cewa sojojin Rasha sun kwace masana'antar wutar lantarki mafi girma ta biyu a Ukraine kuma suna sake tura sojoji masu tarin yawa zuwa yankuna uku a kudancin ƙasar. A jiya Laraba Amurka ta faɗi cewa ta gabatar da babban ƙuduri ga Rasha wacce mutanen da ke da masaniya akan lamarin suka bayyana a matsayin musayar fursunoni. ana sa ran shugaban amurka joe biden da shugaban china xi jinping za su yi magana nan ba da jimawa ba akan abin da fadar white house ta kira batutuwa da dama ciki har da batun tattalin arziki da takaddama kan taiwan da kuma yakin rasha a ukraine tokanin labarin kenan Bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa shugaba Buhari ya kira taron majalisar zartarwar gargawa a yayin da sanatoci suka buƙaci a haɗa kai wajen shawo kan matsalolin tsaro a ƙasa. Bayan haka muna tafi da sharhin da masana harkokin tsaro ke yi game da taron da shugaba Buhari ya kira akan batun tsaron. kamar kowace ranar alhamis yau ma muna tafe da shirin lafiya uwar jiki wadda hawa umar ta shirya za ta kuma gabatar amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Wani jami'in Ukraine ya faɗi cewa sojojin Rasha sun kwace masana'antar wutar lantarki mafi girma ta biyu a Ukraine kuma suna sake tura sojoji masu tarin yawa zuwa yankuna uku a kudancin ƙasar. alexei Arestovich mai ba shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky shawara ya tabbatar da kwace masana'antar lantarkin da ke Vuholaresk a yankin gabashin Donetsk. Ya kuma ce sake tura dakarun Rasha ya hada da aika sojoji zuwa yankunan Melitopol Zaporizhia da Kherson a zaman wani bangaren canjin dabarar tsaro. Ma'aikatan tsaron Birtaniya ta faɗa a yau Alhamis cewa dakaran Ukraine na zafafa kai hare-haren kariya a Kherson yankin da Rasha ta mamaye tun lokacin da ta fara kai farmaki a ƙarshen watan Fabrairu. A jiya Laraba, Amurka ta faɗi cewa ta gabatar da babban ƙuduri ga Rasha wacce mutanen da ke da masaniya a kan lamarin suka bayyana a matsayin musayar fursunoni da zai sa a mai da victor bot zuwa moscow wanda aka yanke wa hukunci a amurka a kan laifin safarar makamai don a sako kwararriyar 'yan wasan kwallon kwando ta amurka britney griner da kuma paul whelan da ake zargi da leƙen asiri an gabatar da ƙudurin ne makonni da yawa da suka gabata a cikin watan yuni ko da yake babu wani abu da aka yi har zuwa yanzu duk da cewa jami'an gwamnatocin biyu sun tattauna a kan batun sai dai sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken yayin da ya ƙi yin cikakken bayani akan yiwuwar yarjejeniyar ya faɗawa manema labarai a birnin washington cewa yana sa ran sake tado batun a wannan makon a tattaunawar waya da zai yi da takwaran aikinsa wato ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen rasha maria zakharova ta faɗa a yau alhamis cewa ana kan tattaunawa game da musayar fursunonin amma har yanzu ba a cimma matsaya ba to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kafin mu je karashen labaran za mu leƙa bangaren rahotanninmu Ƙasa da sa'o'i 24 da mambobin jam'iyyun adawa a Majalisar Dattawan Najeriya suka fice daga zauren majalisar a yayin zamanta na ranar Laraba da nuna rashin jin daɗinsu a game da yadda lamuran tsaro ke ƙara taɓarɓarewa a ƙasar tare da baiwa shugaba Buhari wa'adin makonni shida ya kawo ƙarshen matsalolin kasar ko su fara yunkurin tsige shi daga kan kujerarsa. Fadar shugaban kasar ta kira wani taron gaggawa don tattauna batun tsaro. Baya ga haka sanatocin jam'iyyar APC da ma PDP na ganin dole ne a haɗa kai wajen kawo kan shawo kan matsalolin tsaron baki ɗaya. Daga Abuja wakiliyarmu Halima Abdurrauf ta aiko mana da rahoto. kuma Malam Garba Shehu mai taimakawa shugaban kasa na musamman kan sha'anin yada labarai kenan yana shaida mana cewa shugaba Buhari na cikin ganawa a wani taro da masu ruwa da tsaki kan sha'anin tsaro a kasar. Bayan zaman zauren majalisar dattawa ta ranar Laraba 27 ga watan Yulin ne shugaban marasa rinjaye na jam'iyyar PDP Sanata Philip Tannima Aduda da ke wakiltar mazabar birnin tarayya Abuja mai ƙananan hukumomi shida ya gabatar da wani batu inda ya buƙaci shugaban majalisar dattawa Sanata Ahmad Adla wanda ya bada dama a tattauna batun tsaro a kasar da kuma batun tsige shugaba Buhari inda daga bisani sanata Lawan wanda ya jagoranci zaman majalisar yake amincewa da bukatar shugaban marasa rinjayen. Al'amarin da ya fusata a akasarin 'yan majalisar da aka zaba a karkashin inuwar jam'iyyun adawa inda su suka fice daga zauren majalisar kamar yadda sanata Estefanus Gyang daga jihar Filato ya yi mana karin bayani. Kowane mazabanmu a nan a arewacin Najeriya ba ran da ba mu tashi da mugun labarin kashe kashe da ire su majalisa na dattawan najeriya mun dobi wannan al'amari mun ce a goyon baya ga gwamnati mun goyi bayan gwamnati a kowane fanni domin cin gaban najeriya amma abubuwa dai sai dai suna kara tabarbarewa a ganin haka ne shine majalisa ta ga cewa to ina mafita hakkin nan ta saya a wuyan mu ne amma akwai shugaba wanda yana da wannan haki kuma shine commander in chief na hafsoshin sojojin najeriya da dukan wanda suke cikin harkar tsaro mun riga mun dauka matakan yadda za a samar da kudade wa jami'an tsaro yadda kuma za a karfafa aikinsu don a magance wannan matsala amma har yanzu abin yana ta tabarbarewa to ina mafita shine abin da muka tsaya kai yau shine za mu ba wa shugaban kasa notice cewa in ba zai wani abu ba to za mu dau mataki wanda kundin tsarin najeriya ta bamu namu haki an in ta gagara to sai sai mu kau da shi don a samu wanda zai yi wa Najeriya abin da zai samar ma Najeriya mu magance wannan matsala. A wani bangare kuma sanata Ahmad Babba Kaita mai wakiltar mazabar Katsina ta Arewa shiyar da shugaba Muhammadu Buhari ya fito ya ce. Ni ba kalmar tsigewa ta dame ni ba dan abubuwan da suke magana tsige shugaban kasa ba karamin abu bane. Na farko dai sai an bada notice na impeachment. Bayan an gama wannan dabbarwa magana notice za a je kan magana tsige. Kuma ma gwamnatin Buhari wata nawa ya rage mata ko kuma gwamnatin baki ɗaya tunda kowa da kowa ne zai tafi in magana zaɓe wata nawa ta rage ma ni ba na so a ɗauke hankalin al'umma kan abin da yake shine substance wannan abin da ya kawo siyasa ciki shine yadda aka danne zauren majalisa aka hana amma tun sadda aka fara magana tsaro duk 'yan jam'iyyun nan gabaki ɗaya muna haɗa kai ne dan abin nan idan da ana so a samu matsala in an kawo budget sai da amincewa kowa za a yi budget ka taba jin an kawo budget ɗin tsaro mun ce ba mu yadda ba me yasa saboda in Najeriya su zauna lafiya mu duka ko yaya sanatocin jam'iyyar APC apc mai mulki ke kallon wannan al'amari ga sanata yusuf a yusuf da ke wakiltar jihar taraba ta tsakiya da nasa bayani yan najeriya muna cikin wani rudani ne muna cikin wani mawuyacin hali da ne da kuke ciki a najeriya yanzu don haka jama'a kowa hankalinsa ya tashi da wannan rashin tsaro don haka a abu ne wanda gabaki da za mu haɗa kai da ita gwamnati mu tabbatar a mun ba gwamnati cikakken goyon baya da wannan abubuwan da yake faruwa. Su kuma gwamnatin da kanta ino tana neman wannan goyon baya daga jama'ar kasa. Shi ma shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin Arewa Alhaji Nasturan Ashir Sharif cewa yi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maganar tsaro a Abuja ta riga ta karye ba kuma duk mai hankali ya riga ya san wannan daga wata bakwai zuwa yanzu ya gane cewar wannan abin yana zuwa. 'Yan Najeriya a kusan duk sassan kasar na daɗa shiga damuwa sakamakon yadda 'yan ta'adda ke ƙara shiga cikin mutane a baya-bayan nan musamman ma a birnin Abuja. sima Abdulrahman Amurka daga Abuja, Najeriya. tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram ga Maryam da ci gaban labaran duniya. A yau Alhamis ake sa ran Amurka za ta fitar da bayanan ci gaban da aka samu ta bangaren tattalin arzikin kasar daga watan Afrilu zuwa Yuni a daidai lokacin da ake fargabar fuskantar durkushewar tattalin arziki. manazarta sun yi hasashen an samu ɗan ci gaba kaɗan a watannin afrilu zuwa yuni na ƙasa da kashi ɗaya cikin ɗari watanni uku na bayan nan kuma an samu raguwa a jimlar darajar kayayyakin da ƙasar ta samar da kashi ɗaya da ɗigo shida cikin ɗari watanni shida a jere masu wannan sakamakon mara kyau na nufin za a iya samun koma bayan tattalin arziki a ƙasar a yammacin jiya laraba shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya yi gargaɗin cewa a shirye ƙasarsa take don duk wani rikicin soji da amurka a cewar kafar yada labaran ƙasar a yau alhamis wannan gargaɗin shine barazana ta baya-baya da pyongyang ta yi a daidai lokacin da ake hasashen nan ba da jimawa ba za ta yi gwajin makaman nukiliya karo na bakwai kim a wani jawabi da ya yi a zagayowar ranar kawo ƙarshen yakin koriya ya kuma yi gargadin cewa za a kawar da gwamnatin koriya ta kudu idan ta yi wani mummunan yunkuri a cewar kamfanin dillancin labaran kasar na kcna shugaban koriya ta kudu yun sok yo mai ra'ayin mazan jiya da ya fara mulki a watan mayan da ya gabata ya sha nana ta yiwuwar kai hare-haren rigakafi idan har koriya ta kudu ta ga alamun za a kai mata hari. A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Yayin da matsalolin tsaro ke ƙara ta'azzara a Najeriya, shugaba Buhari ya kira wani taron gaggawa da manyan jami'an tsaron ƙasar baki ɗaya. To koyaya masana harkokin tsaro suke kallon matakin? duba da cewa an sha yin makamancin wannan taro a baya tambayar da wakilin muryar amurka hassan maina kaina ya yi wa masanin tsaro dr yahuza ahmad getso kenan da irin wannan tattaunawa ce wacce malam muhammadu buhari ya dade yana yi da kuma kalmashi wacce zan faɗa wacce yake amfani da ita kowane lokaci aka kisan gilla akan mu talakawan najeriya da yake cewa a inshuwa a inshuwa to wannan inshuwa din nashi shine yan najeriya fa sun riga sun gane cewar wato ashe ma mushen gizaka ne ba wai zaki bane babu abin da yan najeriya za su ƙara samun wani kwarin gwiwa cewar zai fito daga gwamnatin malam muhammadu buhari mai jiya ta yi ballantana yau kamata ya yi ya ajiye mulkin ya koma gida ya zauna domin wannan ita ce za ta nuna yar manuniya wacce za ta tabbata da cewar ya gaji da mulkin saboda ya kasa ya gaza ya wato bayyana a ta bayyana a fili cewar gwamnatin malam muhammadu buhari ta ci amanar 'yan najeriya tun kafin zuwan tun da gwamnatin ta zo na ga takunta na farko na wata takwas dama na faɗa cewar 'yan najeriya za su yi da na sanin zaɓar malam muhammadu buhari a matsayin shugaban ƙasa kuma gashi nan 'yar manuniya na nunawa saboda wannan taro da ake yi taro taro ne kawai na shan shayi taro ne da ba zai kai 'yan najeriya ko ina ba domin an daɗe ana ruwa ƙasa na shanyewa. am doktor idan muka duba ci gaba da tsanantar taɓarɓarewar tsaro a kusan dukkanin sassan najeriya hatta abuja fadar gwamnatin bai tsira ba am doktor me wannan yake nunawa ne dangane da sha'anin tsaron nan a wannan ƙasa tamu wannan yar manuniya ce da take nuna abin da na dade ina faɗa cewar kishi na farko na ba shi shawarar cewar ya kamata kada ya sake yin takara a shekara ta 2019 eh, kuma da ya samu mulki a shekara ta 2019 tun daga shekara ta 2020 zuwa da 21 na fara kira da cewar ya kamata ya sauka saboda ya gaza saboda ya kasa saboda ba zai iya kuma wannan abu da yake faruwa a birnin tarayya ai ba bako ba ne." a shekara ta 2019 ina sa ran in zaka koma cikin abubuwan da muka tattauna da kai zuwa shekara ta 2020 zuwa 21 na yi maganganu akan abubuwan da suke faruwa a yankin sabon wuse yankin Buhari, yankin ida bayan gwagwalada yankin karshi yankin orozo yankin kujerin ita kanta da kuma wato wani yanki ba extension ka iya cewa wato har ya zuwa yankin ruboci inda abuja take iyaka da jihar nasarawa da kuma iyakokin da abuja take da jihar kogi da jihar neja da jihar kaduna da jihar nasarawa din waɗannan waɗansu abubuwa ne bayyananu kuma bita da faɗin cewar birnin tarayya abuja ba a tsare yake ba wani abu ne wanda na daɗe dama ina magana kuma nuna halin ko in kula da wasan kwaikwayo allah ne ya so ya tona wa gwamnatin malam muhammadu buhari asiri yar manuniya ta fito ta nuna shi yasa aka yi wasan kwaikwayon gidan yari shi yasa aka yi wasan kwaikwayon da aka yi a buhari na kashe yan sanda kwanan nan sojoji da aka yi na brigade guard kwanan nan da sauran abubuwa masu kama da waɗannan. dr yahuza ahmad getsu a ƙarshe ina mafita. mafita ita ce na farko dai ba mu da wadatattun jami'an tsaro a tsaya a ɗauki jami'an tsaro waɗanda za su yi aiki na biyu a samo musu da kayan aiki na zamani na uku a yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa da gaske musamman a tsakanin hukumomi da jami'an tsaro na hudu a tabbatar da cewa waɗanda aka kama da ake tuhuma su da laifukan da hannu a cikin abubuwan da suke faruwa an hukunta su yadda ya kamata sannan na biyar dukkanin shugabannin tsaro wato malam muhammadu buhari ya yi wajarar da su a naɗa waɗansu sababbi kuma naɗa in za a yi shi a yi shi ba bisa alfarma ba a yi shi bisa cancanta ba bisa wane yaron wane ne wane dan gidansu wane ne wane karin matar wane ne wane wan matar wane ne wane dan uwan matar wane ne wane jikan gidansu wane ne irin wannan yana daga cikin abubuwa da suka kashe eh, guyawun 'yan najeriya na cewar malam muhammadu buhari ba da gaske yake ba sannan abu na biyar a yi wato abin nan da ake cewa waiwaye a dan tafiya a duba a ga cewar ina masu aikata laifukan nan suke ni da taihu ahmad gitso na sha faɗa cewar an san su an san su waye an san inda suke ko da na birnin yankin birnin tarayya abuja dina dauki matakan da ya kamata a kansu sannan na shida waɗanda ake rike da su waɗanda ake tuhuma da cewar suna cikin masu aikata waɗannan laifuka to a lalle a hukunta su a baina jama'a a daina zaman jiran ajiye su Dr. Yahuza Ahmed Geso kenan masani kan harkokin tsaro yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki wacce ni Hauwa Umar zan jagoranci shirin. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu tattauna ne kan cutar hemophilia ko rashin sinadarin da ke hana barkewar jini. Hemophilia ko rashin sinadarin da ke hana barkewar jini cuta ce da ke hana jini gudana yadda ya kamata. Masu fama da wannan cutar kan ɗauki lokaci mai tsawo suna zubar da jini a lokacin da suka ji ciwo ko rauni. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiya na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da warhaka. Masu sauraron barka da wannan lokaci. Ko za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani game game da cutar hemophilia wato rashin sinadarin da ke hana barkewar jini? To hemophilia wata cuta ce da ake gadata musamman akan gada ne daga uwa kuma 'ya'ya maza su ne suke nuna cutar. Su 'ya'ya mata sai dai su zama abin da ake cewa kariya wato sun ɗauki yanayin kwayar da za ta iya zama cuta amma ga 'ya'yansu maza saboda ka a likitanci ake ce mata sex linked disorder dalili shine abubuwan da ake cewa sex chromosomes wanda suke su ne ake idan namiji ne yana da xy idan mace ce tana da xx to shi wannan hemophilia inda ake samu matsala a jikin x din ne saboda haka ɗa namijin nan yana da x kwaya ɗaya ne da ta samu matsala kinga kenan zai nuna alama cuta amma da yake mata suna da x nan guda biyu idan x ɗaya ta samu matsalar to ɗayar x in lafiya lafiyar lau ga kenan ba za ta samu cuta cutar ba sai dai ita kariya ce kuma wannan cuta tana shafar sinadarin da yake hana jini barkewa ne a yanayin jikin dan adam akwai abin da ake cewa clotting factor a turance wanda idan mutum ya samu misali rauni in jini ya fara zuba waɗannan sinadarai da sauran abubuwa a jiki za su hana ci gaba da zubar jinin to a su masu wannan hemophilia wannan sinadari shine basu da shi isasshe saboda haka wani lokaci idan ya yi ƙasa sosai kawai sai jini ya barke musu a sai ya shiga cikin ko manya-manyan gabobinsu kamar na gwiwa ko gwiwa kafa ko gwiwa hannu ko kuma ma ya barke a cikin kwakwalwa saboda haka sai su samu jini ya taru a ya zama kuma wani matsala. To likita menene alamomin cutar? Alamomin cutar kamar yadda ne bayanin cewar kusan ko da yaushe 'ya'ya maza ne ke samun cutar nan tun daga lokacin da aka haife su aka zo yin wurin kaciya za a ga in an musu kaciya suna zubar da jini fiye da yadda sauran yara suke zubarwa wani lokacin sai an daga kaciyar da ya kamata jini ya zuba na dan minti ɗaya minti biyu sai ka ga jini yana zuba yadda sai an je asibiti waɗansu daga cikin su har sai an yi ƙarin jini akan wannan saboda kawai kaciyar nan sannan daga baya sai kasance koyaya suka ɗan ji rauni koya komin kankanta shi sai su zubar da jini fiye da kima waɗannan su ne alaman cewar suna da matsala da wato abin da ke hana zubar da jini to idan aka je asibiti wurin bincike ɗaya daga cikin abubuwan da ake bincikawa idan likita tambaya ya ga ya yi kama da wannan cuta sai a gwada shi wannan sinadari idan ya yi ƙasa an san cewar kenan suna da wannan cuta akwai wasu cututtuka na jini ɗin wanda suka kama da shi amma akwai yadda a likitance ake bambantawa a gane cewar ko hemophilia ɗin ne ko ba shi ba ne likita misali sinadarin ya yi ƙasa ne akwai wani abu da ake yi domin a ɗan bashi karfi ko kuma a ɗan ƙarfafa shi wato kamar yadda ake yin allurar rigakafi ta busta misali. To shi ba wai ƙarfafa shi ake ba amma allurar allurar shi wannan sinadarin ne aka yi ta a matsayin allura yadda da sun samu matsala da jinin nan sai a yi musu allurar da an yi musu allurar nan zai tsaye da jinin. A sai dai ba abu ne da yake daɗewa a jiki ba kusan kowane lokaci suka samu wannan zubar jini dole sai an yi wannan allura. allura tana da tsada to amma da yake akwai kungiyoyi musamman akwai wata kungiya a nan a najeriya na san daya a kaduna wanda yake kungiya ce ta masu wannan hemophilia din suna taimakawa wurin samar da sinadarin a farashi mai rahusa to amma duk lokacin da suka zubar da jini da bukatar dole sai an yi wannan allura to likita menene illar cutar idan ba a ɗauki matakin da ya dace ba illa na farko idan jinin nan ya zuba a cikin kwakwalwa zai iya kisa saboda Da kwakwalwar nan ita ce ke kamar ki sarrafa komai na jikin mutum idan ya zuba a cikin kwakwalwar nan zai iya kisa yana yawan zuba a cikin gwiwoyin nan kuma yana iya lalata gwiwoyin yadda gwiwoyin sai su sandare sai ya zama amfani da wannan gwiwoyi ya zama da wahala gaske ba za su lankwasu ba sai ya zama tafiya ta zama matsala da sauransu saboda haka yana daga cikin wannan matsalolin sannan kuma jinin nan idan ya zuba ya barke mutum yana iya mutuwa saboda zubar jinin da yake tsaya duk da dai cuta ce ta gado amma mutum yakan zo ya warke? To gaskiya sai dai a yi maganin zubar jinin ba wai a ce an samu waraka ba. Yanzu da ake yin wani kimiyya na duba halittar ɗan adam abinda ake magana wato genetic manipulations da sauransu wanda ana duba kwayar halittar ɗan adam ɗin a ga yadda za a iya juya ta ta koma tana a gyara ta inda ta samu matsala din yadda mutum zai koma ya ci gaba da yana sana'a. ilmantar da wannan sinadarin to amma wannan duk abu ne da ake cikin bincike ba wai an samu tabbataccen magani ba ne a yanzu yaya ake jinyar mai fama da rashin sinadarin da ke hana barkewar jini misali ko kuma idan ya ji ciwo me ya kamata a mishi daga lokacin da aka tabbatar da yana da wannan ciwo akwai matakai da ya kamata a ɗauka. na ɗaya duk wasanni da za su zama akwai hatsarin jin rauni za a yi kokarin a ba shawara ya guje musu in yaro ne ko keke zai hau zai zai sa irin su hular kwano da abin da ake cewa ni gadin nan wanda ake sawa ya kare gwiwoyi da sauransu sannan koyaya aka ga alamar ya dan ji rauni to sai a garzaya asibiti sannan kuma ana ba su kati wanda a rubuce wasu kasashe kamar identity card ne wanda suke dauka ko ina suka je kana duba cewar shi wannan yana da ciwon hemophilia yadda ko da wani abu emergency ya faru ko ba cikin hayyacin shi da an je asibiti likita ya san abin da ya kamata ta yi masa. To likita ya za a kwatanta yawan mutane ko kuma yawan masu fama da cutar a Najeriya yawan masu fama da najeriya illa yawan waɗanda suka je asibiti kenan da yawa wala'alla suna da ita sun samu matsala da ita to amma saboda ba a je asibitin ba ba a gane ba wasu har sukan iya alakanta ta tunanin cewar ko ciwo ne na aljani saboda suna zaune lafiya cikin ɗan lokaci sai a ga kafa ta kumbura ko jini na zuba sai a tunanin cewar ciwo ne na aljani ba kuma su je asibiti ba bare a gwada a faɗa musu cewar ga yanayin cuta to shi yasa yana da wahala a samu irin waɗannan alkaluma a kasashe irin namu. Sai mutum ya ji ciwo ne jinin ne yake barkewa? Yana iya barkewa ba tare da jin ciwo ba akan kanshi haka nan yana iya barkewa sai jini ya fara zuba. To likita wace shawara za ka ba wa masu sauraron mu game da ita wannan cuta ta barkewar jini tunda abu ne mai abun mamaki kuma abun tsoro haka kawai kana zaune da mutum ka ga jini ya barke. To shawara na farko shine yadda al'adunmu ake tunanin cewar irin waɗannan wannan cututtuka ba na asibiti ba ne idan aka je asibitin da ya kamata to za a samu cikakken bayani idan asibitin yana da matsala ba za su iya gane irin wannan abubuwa ba za a iya ba mutum shawara ya je asibiti na gaba saboda da yawa irin waɗannan abubuwan akan alakanta su da misali cututtukan aljanu ko wani abu haka na daban to amma in ba a bincika ba fa ba za a gane ba kuma za a yi ta tafiya a haka kuma wala Allah inda za a bincika dinnan sai a samo wa mutum mafita ya san matsala matsalan nan zai kauce mata duk yaron da aka yi mai kaciya misali aka ga ya zubar da jinin nan fiye da kima to kaga tun a lokacin ya kamata a fara daukan matakin da ya kamata to amma sai idan an fahimci hakan ne wannan zai faru in ba haka ba za a bar rabu da shi sai je ya shiga cikin wani hatsari da bai sani ba tunda bai san yana da wani hatsari na daban ba fiye da sauran yara na'am to likita misali an ga alamunta an dauki matakan da ya dace akwai yiwuwar cewa mutum ba zai shiga wani yanayi ba kenan ba lallai a ce ba zai shiga wani yanayi ba amma dai tun lokacin da an san da ciwon kenan za a ɗauki matakan da ya kamata misali a tanaji alluran nan a aje yadda in matsala ta faru za a ɗauki mataki ko kuma ya kasance yana cikin an yi mai rijista da kungiyar masu wannan ciwo wanda duk lokacin da ya buƙaci maganin nan za su taimaka a samar da shi a farashi mai rahusa to kowanne haka kin ga an samu ci gaba kenan masu sauraron mu kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen hausa na muryar amurka a latinas a nan za mu dasa aya a shirin namu na lafiya lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. Madalla yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin saƙonnin da masu sauraro kan turo mana ta imel. Sakonmu na farko ya fito daga Kabiru Abubakar Bulan da Baffa Haruna Bajoga suka ce fashewar da ta auku a farfajiyar ginin ofishin gwamnatin jihar Kogi ya ƙara fito da tsananin rashin tsaron da ƙasar take fama da shi a lungu da sakonta. A ƙarshe muke addu'ar Allah ya kama na mafita. saƙonmu na gaba ya fito daga al'ummar ƙaramar hukumar damban Suka ce muna kira ga shugaban ƙaramar hukumar damben da masarautar damben da su taimaka su yi magana ga masu baban bola bisa damun jama'a da suke yi da hayaniyar kayan sauti dare da rana. Da fatan za a yi wani abu a kai. saƙon Naziru Abubakar Sabo Gusa Gusau ya ce muna kira ga gwamnatin Najeriya da kungiyar kwadago da ma kungiyar ASU da su zauna a teburin sulhu domin ganin an shawo ƙarshen yajin aikin da 'yan kungiyar ta ASU ke yi. Saƙonmu na gaba ya fito daga Malam Ango malamin makaranta da Maimuna Sahabi wuri suka ce rufe kwalejin ilimin kwali da ke Abuja saboda fargaban 'yan bindiga bai zo mana da mamaki ba. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Dauda Hudu mai kifi unguru a jihar Yobe. Ya ce ku bani dama ne kira ga ɗaukacin al'ummar Najeriya da cewa ya kamata mu san irin mutanen da za mu zaɓa a babban zaben ƙasar nan da ke tafe. Kada mu ƙara faɗawa gidan jiya mu tsaya tsam mu tantance nagartaccen ɗan takara kafin mu zaɓe shi. Da wannan kuma muka zo ga zango na ƙarshe wato labarai a takaice. wani jami'in ukraine ya faɗi cewa sojojin rasha sun kwace masana'antar wutar lantarki mafi girma ta biyu a ukraine kuma suna sake tura sojoji masu tarin yawa zuwa yankuna uku a kudancin kasar alexei aristovich mai ba shugaban ukraine volodymyr zelensky shawara ya tabbatar da kwace masana'antar wutar lantarkin da ke voholaresk a yankin gabashin donetsk a jiya laraba amurka ta faɗi cewa ta gabatar da babban kuduri ga rasha wacce mutanen da ke da masaniya a kan lamarin suka bayyana a matsayin musayar fursunoni da zai sa a mai da victor bot zuwa moscow wanda aka yanke wa hukunci a amurka a kan laifin safarar makamai don a sako ƙwararriyar 'yan wasan kwallon kwando ta amurka britney griner da kuma paul whelan da ake zargi da leƙen asiri an gabatar da ƙuduran ne makonni da yawa da suka gabata a cikin watan yuni ko da yake babu wani abu da aka yi har zuwa yanzu duk da cewa jami'an gwamnatocin biyu sun tattauna a kan batun sai dai sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken yayin da ya ƙi yin cikakken bayani a kan yiwuwar yarjejeniyar ya faɗawa manema labarai a birnin washington cewa yana sa ran sake tado batun a wannan makon a tattaunawar wayar da zai yi da takwaran aikinsa wato ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Idan Allah ya kama a shirinmu na dare tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku je mu dauke da wani shirin. A madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin da Julie L. Gresham wadda ta haɗa shirin da injiniyan mu na yanzu Mr. Rob. Ni Hanifa Kabir Isa nake ce da ku mu wani lafiya.